واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دجي الله تبارك وتعالى يتنا ويجدنا يتنا dokumeni majiyayi kakayi na jina na jina na da mani mawuci daya da daya inna wasu ga yi gawa yin ta hudu ne mata yi na ta kusuwa ne mawuci igagaga ya ba dubba in ja lissafi wa gawa mu da sakwai su kun ga kwa barka rayuwa ibo su kwalu ba yi kamalan jima yanayin ba su kuna karatu yi na bebe yi edife ba wani na nufa wani barka wani ikikin da karatu ta taci aya ato ayayen shinitin ko kashi ato shinitin lokutan ne a to rututin ne bami pende cho rutu dinni dana didira rutu rutu yo no cha dinni gai shine bi go dinni rutu dinni zanu min suratul a'raf bana allah tabaraka wa ta'ala ya labarin yan ita wacce ko yan annabi shu'aibu alayhi salamu nan ya ba karatu yabo coci ti bayani ya yi ta ta annabi shu'aibu daga na tuka ci coci luwayi ijogumiya ije karatu bai tanne allah ji bayani ya yi ne <clears throat> yana annabi shu'aibu wa da jama'u zuwa zina <coughs> da kuma ke mina jama'u ji fi kuba za mu ci ya gbogbo za mu ci ga ya gbawa na za mu ci maga gbawa na gwako dan da ji ta ci abuwa fiyo ke mina ajin wato ajin annabi shu'aibu gani mai jama'u ji barazana <coughs> ga abun yanzu tòun tó tètè máa ń rìn lukwa ko dai kó dé kú ibi àti ẹran máa níbi ṣọ́ àbẹ̀bẹ̀ za máa ń ba aláàjẹba bá di àdínníyàn wato yin yawo a faɗi a wani kiba bayani ijina na bi abu ya fata na ya jiya ni to a mai gam da ji lazuwa bayani na ke da ke a jina gai a ca karatu tubo yin nan ba na toce ga ga wa kawalan malawun nabi na kafaru min kaumi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال البلع الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملو الذين كفروا باغبو جماغا جدان داشي نجي أبو تكا aji kafirinci min kawai mini jama'a ni bi shu'aibu jo a galai ni tabatun lalle shi kuti a yabe so kai ne ba gaje da ga so da mu abi ke ga mi tu shu'aibu nan ya e ga gani bi jama'a ji ya e ga zuzu ta mi tu shu'aibu <coughs> innakum idan la khasirun lalle ya gafi da zani ji ga su yana ya e ga ji asara ale ga kan dondo za de lawu ga ga saburu yo da ya zadede ga gomi don zadede wuyo rikici a dabwa eh, amma kanun nuna zadede ga gaza goro wuyo ale irin da gaji faruwa ya ta nabi musu bi firawun ne eh, ale gaga mini hujja ne mu fiye la ya jamaji ke annabi musa unji zanen goyon ba a lamya tunanin gaga da alladhi wa mahin ko wala yi bi falawla ulkiya alayhi aswiratu min dhahabin aw jaa ma'ul malaikatu muqtarini so ko fasta khaffa qawmuhum fa ta'u law kanu qawmun fasiki sanan magagana wala a ha la yakadu yubi yi da bayani wannan magagan ga ga alamito to ale ga kando za da dai ga mun za da dai ya wani laminu da ga guru da guru so ko fa fa da tumu rajfa na فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين سكوك بأتي رجفة wato kukunye kin fe ku pakapaka eh fe ku za wangi ji fi ba ko ah fa akhadhatu muci cin wa panci ku bi ma'ana so ko lawu ga ya ne ga gan e e mu ji jama'a ne shuaibu ja allaka Ebo bo kafir chabo ina mun ya ja allaka don gai arrajfo kin fe kun fasbahu fi darin jafimin a cati ba da mine mai hajo jafimin a tuji to man jila ya tusan da cija ya kemina ibn kafir lo bayina abeke igala hankali lo suratu shuara Allah tabaraka wa ta'ala kun kitani bi shu'aibu ya yi bi jama'i na وكذب أصحاب الآية المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسكت علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الذلة سكون كتائي suratu shu'ara wono ga lokaci na jama'a annabi shu'aibu Allah ga gama na zuci na fakar da mu fa akhadhahum azabu yawmi dhulla mula nwa da azaba yayin foya wato kin ga yau dhulla ala girgiji ta fe ta kawo da kowo kai bi ma'ana sokoji girgiji ta jama'a annabi shu'aibu kawo mini gba ko wuru mu ce wagan ci nga so ko fe lai e, ena nga fi afi afi dubia e, ele na afi dubia ci jan alaka babu mu gara ji fatu e ga jama ni ga me go e bo na manji bebe pipe ga na to ci ga da suratu shu'ara wa ga ga kazzaba ashabul aikatil mursalin jama'ai aikaji ke aika a ga cibayin wa kuma yi ga gida wato kuso ranar cibayi ta ku fitan gurgunan a cigayen zashi wuce shi a doku cibayi a maga cibayi wuce ga yaji bauta yau to daga nan so kuma ji bayani ga jama'an wuce shi annabi shu'aibu ga mutum fiyawo umma bai ga zuma goyo fakar da bufa a kada umma azabu yau mai zulla ala annabi shu'aibu gaggama na zuci na muga tsawa gani ba za a yi wuru kai mu wuru gani ba girgiji na wulaye na dagwa wata girgiji wuce wani wanda ce jiga to ne wuka da wani ga al'umma ya tu yuyi al'umma ya madaina yuyi ebo wani al'umma ya a aja alaka gani be girgiji be girgiji na alaka wuru ya a ci jazawa be yana na bi ma na yana fe tiya girgijo alamin na ji jama'a madina ji ta eh, eh, kuku ya kin kin fiye ku kwakwakwaka yau a cikin bifi ba kukin mu da yi ga 8 kwaka nan ke ne kun kin mai lakankan a to mai eh, ya filin mu mun da ci ci gato ne ba da ga al'umma ka kaya je ne mamaci da zato ku ba na adana je ga ga al'umma guta ila sabon aikati ile madaini ile ashabu rasiye mun da bai lagagan zai ne a yau mun ci ga ajimi ne a kakaya a yau ibn kafir su ku gugu alkhairi mutu bayani don gurkwa a wani marin na waya yayi dalla dalla na ya yi almajiri ya yi gisha na e ba yi tiyare imam ibn jarir tabari kimne ibn kafir lu bayina waga wa ashabul aikati kimnu qur'ani bibi ni suratul furqan wani bai da ni suratul kaf wa ada wa thamud wa ashabar ras wa qurunan bayna dhalika kathira wa kullan darabna lahu al-amthala wa kullan tabbarna tatbira su kwawi ga bata na kan jawo kuma misali aji la yi qur'ani bude buluje luru yayi zasu mai ashabul ras ibn jarir ga unji jama'an ji ashabul ras ya ibn ne ne gwaga ibn jarir wani ga ga bayanu ga ga ashabul ukhdud ja ga ashabul ras so ya ga luni ni ma e ta ashabul ras yuyi e ta madina ci yuyi amma madina ci gan ga ashabul kati zeni gayo ne ta fata mun yi wayayi abubuwa ya ta wuce na yayi da suratul shu'ara wa kadaba ashabul ayatul mursalin na e ga ya madina ci na ji da katu masulatul arafu ba ni na ga ga to waye gage ga kila za ba ta kero babu ya gage fa khadatu a ame ga da mini suratu shara wa ga fa kadhabu fa akhadhahum adhabu yawm dhulla ka kathiri ga yi ga ke da suratu hudu a zaba na ke be ai kai babu wani kya a shu'ara ba kya ya arafu eh so kullai ta da shu'abu yi na ga wanajjena walamma jaa amruna najjayna shu'ayban walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhati alladhina zalamu sayhatu lokacin hukunci bebe yake ga jama'a annabi annabi shu'ayb ja lakana najjayna shu'ayba ya annabi shu'ayb gagwa walladhina amanu ma'ahu da najjima ni kibabiwina amma fa wa akhadhatil ladina zalamu sayhatu tsawa egu kwakwe in e malaika ji ngai yana illa caji na kai jama'i shayu annabi shuaib jina ko ni kan yo suratul araf wa ba garaju fatu suratu sharawo a ga azabu yau mai zulla suratu hudu a ga a ga sayhatu egun malaika ko biyawo ibnu ki bayanin al'umma ni ga mayo na ga bayani na gbaka ba mawa cikin jona bayani zai ni ga gagawa jama'a na bishu abin ga gagawa <coughs> ibn kathir ji bayanin ga energy faruwa na guta ta ga soko ku ba da jicajin halaka enan malla wuce a kere a cikin yayi da nan nigwa na nke bayani ji mu ga iga hankali igallo suratu shu'ara kafina ga yi gafa ku fa akhadhahu ma zabu yawmi dhulla nan to ta ga yi ye wato rabban shi da dabe jama'a annabi shaibu shi nan ga ga ga annabi shaibu ga fa askita alaina kisa famina sama'in kunta min as-sadiqi annabi shaibu ye wa ga laka fando ce sama mu ga tu bugu tayri tubene libu zaki annabi shata rabbi alamin ma ta malu to cin da kike ne jinan kawai ga bata mu to to da wai bata to nga da eh, ibnu kathir ya ga wato aya na bala mi tuji ga fa kadzabu fa akhadhahum azabu yawmin dhulla eh daga na azaba na gaye wannan biwa daga sama na ngala sokoci la girgiji beya kafin na girgiji wuce ubeyi na sai na wa lafi zafi wai ba fe guna irin dondo ya e ba ka rafiya kan ci wuce ben la girgiji bai girgiji na bebenci na zai ni gada ya shi ba nan wure girgiji dana wani ya gaga wani gami zafi wuce ya zana zana kiji ya e wa ebe ebe ebe zafi ne ya ji fama beyi na ya mada e abu ya yi ɗata ci biya abu ya kafi karkashin ba na adi sauke zafi na eh na ganci ci yayi be goto ga hankali tu azaba yin sama ga ga yawo nga mala bayani na soko jiyayi da suratul shara wono yati bayani azaba yin sama na gelo ko ni fene yau fa askita alaina kisa fa min ya go so daga nan min ya ga soko na azaba soko Allah azaba yin sama bin na mu la da suratul shara ba no kitai ga ga wa azaba yin sama na wato ga hankali tu su ratu wannan eh, ma ji amuru na najje <coughs> na shu'aiba wanda zai na amuru ma a wuge rahmatin yinna wa a kazatin da zai na zara musaiha ga hankali tu ba ga wani gaggayen egun kofiyar mala'ika shiga tawa ja wani ega ga shijo ega na ma ga shijo na aga ga alim shu'aiba ga kwalu ya shu'aibu eh? asalatuka tamuruka an nadurka ma yabudu abawuna aw an biya bi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid ya wa nabi shaib afe sallah gina we ji zaban nan ga jo foro ga wala yana ye unwe kuti ile ile lugo igaga ga yace duke ai ko sai kim na gaba wani oji ka ga yana ko so ko ga na igaji kim na bai ti duke ai ga na iga mu kuti ga ma ka innaka la antal halimur rashid wato da kuri wato mamoyere elumila eh wale gaga e ga wuci na ganye milla fe kwani mi shayabu keto na su kuta bila azaba bayi na ya tsawa na yulla da sura na gaga yulla bayani ne tiya uku na kulo ya ka bi gani kpawu yin ga malaika ci shafi shafa ga esusu eh, la ma na fa akhadat alladhina zalamu sayha e gu koy malaika malaika be shafa ga e ganin je ga dare ga rumun naji esusu eh, bibe ne ko sai gogo sai hatu wa ji dede de enwu ne ga e ga ne je ga mi kpabo ne za fe ga ne ga asusun gala sai hatu ti be nga mana bayani sai hatu a tula da bana ga ga yemi emi kpabo ne ko ne pe ne o to nga ya ci sukun kici nya abu suratul araf ne we ga ga fa akhadhatu murrajfatu fa'asbahu fi darin jazimi eh kin taku kaka kaka yo ki yana lawo ziribe kin cakuno aga yabona aga gani da annabi shaibi aga kimnu gayi ga kaltwaye shi ne wuta tai tugaye قال الملو الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا aw la ta'udanna fi millatina shaibu to wato ta jama'a iga yanya tiya ya abu daga ga ya shi ga kinye ga to ba abu ne ngala so titi ti kin ve du paka paka fe kwa fi fe kwa kwa bi mana kin ga ga ti ta kama be ga yo mo yo maga ne bi shaibu yo to so ma igufe kicafi so ya gogo azaba na laya na azaba titugu tayo azaba wuce ma bayani bube a jama'a na bishaibu amma su kwa kitu yayi na in kitu yayi ya azaba kutatan da dadanin nibwa siya kuna wani labe te ta wayan jama'a na jina kemnin lube suratul arafa wani mu da bukata ga bayani ya allaka ya kin na fenan ga wajiya ba mu ita e na be suratu hudu na bukata na da ba ne bayani azaba ya sai hatu ga da ba bu gala su ko jimuci hayyo e ita na be suratu shu'ara na bayani bukata ya bayani ya ya azaba ya samu ga da ba bu gama la su ko tila azaba yau muzilla ne ba bu to yi guku ba da yake ita gunga nan su kwa jan allaka nan waga a ta aya nimi ninna wala ci ta bi fasara ya suratul araf wala laci ta bo ya suratul hud wala ci ta bo ya suratul shu'ara wala ci ta bo wala wo ko ba da ju be ne o to la wo be be ne o bana be ne ka so ko jan allaka ta bi fa fa da to murajfa Allah tabaraka wa ta'ala ta sama shi wa girgije laya

su kuma fa asbahu fi darihim jafili eh to tulu bai nan ne suratu suratu hudu da fa asbahu fi diyarihim a aga to ko ma ne dari ba ko ba ma nuna ma nan diyaru ma zai itlaqul mufrad wa iradatul jami a chati ba dai nya jo pata atujiji atujie kuma yadda labar ki kya ke pe mi aya ne الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا زاغال زلا نبي شعيب غغما نسوچنا كان لم يغنوا فيها وغغا تبجي تفي مدينه ولا يبقى سكوتي على كان تافينا wa wasu sada ba su ji bayani ka allam ya glaufi laufiya ka allam ya yi shufiya a ga bayanin shi ka ta ta ka allam ya amu fiya kyau kewa ga mujini ne ma da yana gaba shi fiye wa mane fiye ji ma sha alana ha ala ko allazina kadzabu shu'aiban zaga da jila da ga gaba madan su cina kanu a khasirin za a asara man ziga yake man kici la kici in yake man da da su ko ta alladina kadzabu tuyezu dubo ha <coughs> eh? alladina kadzabu shu'aiban ka lam yagnu fiya alladina kadzabu shu'aiban kanu min khasir wa alladina kadzabu shu'aiban tuyezu ya tunna mu ce zargi iza e ga ji zadi da kabuci wani hanya nujo wani wetu ya da nujo da wannan sun nuda albarka na ma bana zaje tiyo za ta mu ngala ko yuyo kono beneo a kabo etitsana ni zargiyo ngala soko chitusu naye zukubo alladhina ku shuaiba kanu min khasirin wuce raddi e gaban zana ga bi annabi shuaibi ga ga da jama'a ga وقال الذين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون hankali wato ya wuce ya mutu to ya ga wuce na gaga annabi shuaibu ga jama'u shi ne ga gaga alami tuna ga a na zuyo na ga so ko jira dia ga a to ne zila annabi shuaibu ga zama na zucina kanu mun khasi ne na ga iza ne ja zuya na ko kuma ga zuyo eh abubuwa ne ne yi shi da so ko ya kyugo tawalla anu babu annabi shaibu ta sumaya wa fatacita imamu jaji allaka nan ne wa babu ce gaba yanzu muna ji allaka ya kawo ya ji mai miji da kada kuma risalati rabbi lalle ne su kwatu fi kwatu ne mai wuyaye wanda satu na kun majigan bayi eh ga hankalitu risalata ta abu ne ya ji jamu agaga ya ti anibi luto na kyalula ayinu eh sha Allah لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين رسالة نبي لوط نتوي ega bai jiji bagi bagi eh ga ye pataki illa dede na dabo ye tu so kana fe ra ci bubu nan wuna amma annabi zuwa bu wakati na irin ni bu ibe na ke tuya irin ni suratul araf amma yin suratul hud don don burku yo eh igan kali tuna yi karatu ba wani na eh wa ila madina akhahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahun ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum wa fa'awfu al-kayla wal mizan ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ونقبعت النوازي وجا لو تغيغا واسو لقد أبلغتكم من شكوتي للمي ويه ساقوني سقولا ميغلا يهتو سقولا في بوي بوي لو ebo ile ile tuti je luwa wala sa ta lokum majidan baye amma fa kaifa sa ala qaumi kafirin kya da mi so ta yi mu eti ne jama'a eti eti eti jama'a ne eti ti kafirci na ko eh so ko ga ja alaka an alaka mamu alaka wayi go man da ci gaina da annabi shaibu ga gannan na damuwa bi alu ki na ja alaka so ne ma yi bayi uci be ya mi du ni zargi jika fa kaifa sa ki mala mi ci yi mu ba mai bayin na citu alali jama'a ne ja to ga lotuna a goyi ne so ko ga ja alaka wane ga energy faruwa ya nabi shu'aibu na ga su ko ga lula ji gan bayanan muhammad sallallahu alaihi wasallam ne suratu maida mu lokacin nan su kwa ga da nabi wuyan yayuwar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'sumuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawm al-kafirin قل يا آل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس عن القوم الكافر النبي لا تأس عن القوم الكافر قال يجب جابوا أه؟ ابونا يزن له قال يجب wallahi tare zaro gage wa abu da yake mina abu ma nabi muhammad idan gurfa da na ya nabi ja ba to ga idan gurko ta ji ma no mafi ina lai ba ibe na gado eh <coughs> kyogo wa ma awsarna fi qaryatin أخذنا أهلا بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون naila da su bayan tun yana annabi shu'aibu su fa albarka annabi shu'aibu da gani da yi kenan su kunya annabawa Allah yanzu zuwa da ya ba mu gane addini ba a da ji dawa da wani da da su soko a gaya gani bai ja gaya bi tushe ta yi soko ya wuce ko fanto ban don da ya ga soko yi fi su ko ban don do ga ga ga da na bai ga ko ba a su ga da bai ma ban don da ya ga soko da jan ba su soko a jan addini rayuwa yi gobe ne masalaci boyo da yi masalaci boyo ko boyo ofis yo ban don da ya fi ga soko su kwayi da ko zai wuce yau a zumai tannan toci ce ga nan sallallahu alaihi wasallam yau ma an sanna fi kwariti ita ba tutuci tu ita ba tun anabi tun da mini joliyami illa akhadna ala a faci yaji yin wanzashi wuce yau yebinwa bilba'asai waddarrai ya ji binwa gambe basai manji da bin basa ma na basa wo kakai ibn ba wala bayani bin yungon ga ita ne talauci ga babin ga basa wo bayani zabe da babin ba su ne ga basa wo tsanani da su to a ci gama waddarra ya ji wa gambe darrawi mini fassara na fiye daga bayan a ah, mawaci ko abu suleiman da ji bayan daga yanayi ba gani biya a darrawo na magayi batan fassara da bada bayan na ba su ga magayi matan so a ne gaga yanayi ji bata mawaci ko je gaga abu da ji kawo kuma na fi kareti min na nabi tabata nabi tunani da da karyo liya illa akhadna ala bil basai wad darra afati yaji lami maciliya al'umma wuce ji yin wa kwantsuki be bataji be talauci ji be bataji la alau ya darra wani ba da ba dakya mun je ga ga hasfu da min ya wato bi ma'ana adiya na coci fiya da min aya na wani ma ji fahimci wa bi siyaki ya gani igana alunti ya bata kabiru abu ma na fi qaryati min nabiyyin fakadhabu to ci tabbatun annabi tule da alkarya waliya fakadhabu za alkarya wuce a ta gaga annabi na sokotu fiya na gama na su wuya a face kuma na kaji takziba a ci cincinta ya zaɓin su kwa kalaman zai gari takdir damu na na bayan ga ijaza hasfin tó ta tó lágbàdé kọ́kọ́rọ́ gi bẹ fi fẹ̀yàn jùmlẹ̀ kó bẹ fi fẹ̀yàn kalmar ni sannan ba ni ji fẹ̀yàn jùmla ma jùmla ya fakar zabu fiya ma yi wo so ko gama jan ci dila alam yadda rawo ko da an ji da kaya a jan ga tún eh ale gaga yi yamma ga gaga ya jammaji ya jila su kubata amma albasa wadda rawa idan na talauci bayyana na idan na batan ga bayyana zawon ya ju ya su kwayi fa amma magagagan zai bi fasu kuga mutu da zuci gala a tsala da sani mai da mini a ga ga mun ji talauci wani su da ayya mal a aksha alaikum nisu da talauci ayya ẹni eh? mai su da yayi nan ala paare ta fare yayi fituna fi sufiya kama na fa sufiya ya ce fe ji can zucen ka da min ya ije kemi kemin zai goro ji can zucen ka fe sagana bai ije wena fataliku kama halaku ya ce bele ji alaka kin na ji alaka so masiba na da ya mauna wace masiba ya wala amma da na gina ndo wani da ta e maga gagama wala mu gagama ga jila amma maga gagama sibu wa zula zai je da su ko to da maga kyau ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا وقالوا قد مس آباءنا ضراء والصراء فأخذناه بغتة وهم لا يشعرون سوكوكا زمونتشو ثم ne igala mi macile ya talauci biya bataji biya wujiji ebun da bulu fe na alhaji bai tuzo kwana makanan sai ya ajin hasana. icha abela ya wasan dan kini giba ya dede na ya maci ne talauci ko ya na, ya bela hasana e bago gani ga lafiya gimi rayuwa ga da wani adda zana ga gumu da gura yi tare dona wata yana eh amma da zana ga rayuwa da wata reno ule ule ule ajiyana ana su kuka ala da irin mace da ni jole le jiya no aja aja mace ne ni so ene yi ko na ga so daga ga tuba ile na ya zayani daga tunan da gono ke ne wala jira ga mu da bi yi da ta ba ne me guda na zamu ci ya ke ba ne me ga guna ne su da yin tiya ta aga da tobi bi da mu eh, amma mu kone ne ne ga da tibi tibu gọ́wọ́lẹ̀ wà lẹ́yìn lẹ́yà ràíwá ń wà àmọ́ ọ̀sọ́ ti lẹ́yìn ẹ́ ń jẹ́ pàtù káàkiri tó kùn arẹwà ní bàdán náà makarin sai ya eh? <laughs> eh? na hasana igaji zumana igallawa landa jibe ne yaji biya ya gwasan ladan wala wuce wula je yamma ya lafiya goye gayan batan ya yi bagola goye talauci hatta a fau a daga kuntun wo mun hatta a fau, har a dokun ma'ana a fau ji gano la daga afa ya afu balari ga ji afan na batu, eh ga duku ga gima ne ne ja na ga duku balari ga ji ga afan nafa eh, eh, eh, afan nabatu azki hmm, ga a aga afatil amwal duki ya ja duku don so a ara arada bi mana ene ila e bago ni ga doku ya e ba fasara ni daga nan ma la ya e kudo ya e to yin e rai wana wani fasara ga hatta afo areza su su su haji a da doku mm baddalna makana sayyi'atin hasana hatta afo lafiya yadi zai ta ji ba da ne ko so batan dan gurko ne wuza ya ciwo ne yinan nan wani zagaru wuza na noma je yin dafo ba ko ta a cikin duja ne. Eh? eh na zamu ce tan mai lasu zamun nan wani za ya fayo so kuka yadda da zani jago wani wale na makana sai ya tila asala ka da wani. batan da jida ci belaya mu so ko ci belaya hatta afoi na ne jado kushi. wa kana ara tafe ga dukkan masa ba darra wa sarra da kwai o oh, da kwai da ne ba ta yi tsawa abale ya ji ba ga kai to ga da yin nan ga ga da shi ne yin biya ko ne mana yi ne yin nan da kwai ji wasu sama gaskiya a wasu sama in zabe ga ga ga lojo wa ji wala ji a da zai ko be ko be ko nan wa ga da daga jabu a da abuja da zai zuwa be ko to yi ba ebe ahụ nkichu aji de dan burutu kotu ya marmari na jide na na adi adi da kwa jini ya eh aga be nu ji wala aga ki anu ya na lan nkichu nti jaji nkichu na wala iye gwa ita ko yin be eh wo kije la ba ha sanwa amma ga hadisi da haji tabbata ga zamanin sallallahu alaihi wasallam hada isagiya a ji ga ga gije babu isagi ai sanja sai ai sai kura bana hade na ga sunna amma ga ya gije ba o gije o gije mutu wai na eh so wale ga ga to ni ne mai tadu na wuji ne nuyi le nuyi bana a ga gije ja abu bana ja hankali da ta kwato mafi wa kan bai na ja lafi no so ya bago e ma be sai da yigaga wa kalmar yigaga kalmar na darrawa sarrawa nga ke ayi to yinan nan amma yi da hankali ilami to ya kwaso ko ya boye na ji faruwa da na ji gabe da jinci na bibi ayi ma so ko fa akhadna wa battata wa la yashuru eh tibe wa eh, <coughs> eh bi ma'ana ayaye wọn na shi wọn na ke na to yi gano wọn yi mai gai wa gai fiya wucin gai gaga bayan ci ne su ko yamma da la'ayi dan gurko ne ita yi bayan su ko su ko guji aha walau an ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim la من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يقسمون الله تبارك وتعالى ولو أن آل القرى تائزا الكريجي amanu aka ga imani ji wata kawo a ti sudan wasu ko a ci tado kayan wuji a ta mituwa ji yin wuji a ta hannun nan gala lugana a ta kpe abin wuji da fata na alayhim barakatun minas sama ma fi ko albarka ziya daga sama dan gurko eh, barakatun albarka jatiya daga sama wal da walakin amma kadzabu za a al ya wuce na ya yi dana jama'a na min ji annabi lutu ji annabi hudu ji annabi salu ji annabi shu'aibu ji har ba ta fe bai kadzabu atu cine ja tu fa na la ga mana a na ja tu tu ji fa na hula ga mana da ya ci fa a khadna wa ci nwa bi ma ka ne su ya bo tu da na a fa fe lo na nwa te tu ji yo ji ja ga ba ale ga be jin no ga to ci jo itiyar al kitabu da min suratul maida ba alwa anna alal kitabi amanu wattaqaw eh lakaffarna anhum sayiatin wala da dakhalnahum jannatin na'im ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم توتي هذا من تجيغيتي منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أن آل آل الكتاب دايزا لتافي بما نه ودي بمشي هذا fada ne ja amanu ai ma da tije ti gaskiyo da kafar namu sai ya ce su kuka ba na gaba ci bicinin ya fa bayan gufa ya wala da kallon jannati na yi mun mulala da mini aljanna ba ta je ne mu wala ma nu ma kamu ta wani injil da ya ga taura bai inji ne lalagi kini a ci lotu bin tsakana ba bai su koyi na su ko jan foro bai ci daza tubo eh la ka lu min fonki wa ya yi ci ta bu min ta ta abu yi wa ya yi ci gita kwabu amma cewa.

afamin alul qura in ba za alkarya ji aminci yaya an ya tiyan ba su na kya za ba ya biya ba ya tambaye shi ya halile ile ga azaba ma da shi biya kun na yi mun lokacin ne bane bana kyugoro awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yad'abun kashi a wa mina amin kura za a karya yaji aminci lalaya za bayan su ko ga za a bayan yan adawa biya duna isa sakakiya ko mu yi labu ne lokaci ne sagara ya tuto shi na mhm. afa aminu makawar fala ya umaru makawar illa alƙawun khasirun afa aminu makarar la aminci laya a su ko aminci laya eh makar Allah azaban ko alamin ciyo fala ya manu makar Allah adzana alamin ci azaban su ko ga wa bayana illal qawmul khasirun sai da ga su yana aya guta tan na mi tudu amma ya da su eh aya jayo na je nan na musulmi ga taba shi shige in dundu ba jan kya ajo in dun ba jan musulmi gama musulmi kan don do bayan alkhawfi war raja aya ne ji wannan yin gayi ga ce da su su koya ya bayi bo gayi da su hannu eh wato bi ma'ana uji enyi na lagutu ena uji enyi na ga ya jeje na ga go su da wa so kunnan layi da wuce bai wani ga go su da wa ne ji fata ga wayo ba ni yi ba ka tuma yi gane da daga yi gasu da talauci ba to mutum da ni makarun lari ya za shi shi wadata da nan yana wa gina ji huzira ba na wa zaci na ji huzira mai ji na barkate yi eh yana wa na ji huzira mota yi ji na barkate yi igidi tsantsan maza ne ga bebe ka keke kema yana wa gi ga gula ji na nuje huzuri je biyu ba su kuma eh to mucin gala ga to shi kenan daga na sai talauci a cikin biyo na na su da talauci ma a'a su da su na biyu kwana talauci bai wani so aya da zai la khawfu la ya muje khawfu ye muje khawfu ye bi hama a khawfu ye wato rabbul mihan so ci na mumi mace ce la ya wuji nan ga wasu nan kemina kawai ga fata. wana ci ga tsoci jiya jiya na yi kamiya da wanda na raga ba ba afa man wa kanitu ana alelu eh wa rabbi wa rabbi guba bayan nan dutu soko so ya bogo ya guru na waga yawa na ba ga wala fata wadda fata wadda ba tsoci na wuya guru ti jala a eh da da waga na muji ya wuce wasu da wa na lube wani ga na wani bane yawa wika wale wani so kowai su da waga yadda ba gani kikiya ke zuga nan na lugwa musulman shi shi ba no game su da yadda amma mi dai su da na nga mai suna mu da ya ci mana daga ne su da tsoci na mu jina ya ji zina ya ya bai ta sakwana su ko na mu da ga jina ma ku kan na dini ba ne ya jina to ne su ko fata na kuma ya ga zaya ya gito ko da ji ke ya ne ji fata wayo so ya bugo musulmi kan dondo da layar maya makara layar ga indo a jama'a idi fi baduwa kai ga ce ne ti faruwa rayuwa ne ga ga da so abin man da cice ya be ya ga ya be kiya na ga ya tashi hankali ya wa be ne ne gidi tsantsama a cikin mace ne ci misali mai duguri ne be ne ti faruwa ba ne eh wage wa aga ga go otu state ne da aminci Nigeria ne <clears throat> kai aga ga wa kai tu dikicin do da ba cin libya ne misali aminci ba fiyo ya be ada wuziri ya talauta e ba yi ba ne yi nusa yi ba yi ba bana libya ba to amma ce ne ji faruwa ba ne ito ji ba na ni kele su kwa jini ya alayi suna rayuwa da wani so ko ki hadi diza ne bitin fondo libya biyo yegi musulmi ga ma musulmi ga ma je ku bezo ka pa ndo me ga la ila ne la ndo me ga za nga su mo za nga ba ma de shahada eh ndo ga ka ba ma de shahada ndo me ga man si fita ta mo ne je tazu me ga je du yo a ci gaba ya kuma addini yo ga ji su mama yi ba da ike da su ko kara ya ji faruwa ya suna su ko ba da ribe yi كيوغو أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أخذناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أدي قمتنا الإمام أسعى البصري قالوا لم يمنتي سرين da watakila ya gano bai da lamun jikatu ya ci wajen almuminu ya madu ta'ati wawa mushfikun kaifun waje walfazir ya madu bil ma'asi wawa mutmainun aminu a mumini walin ga yadda ba fi lamitu su ku amma duk da da su su ku sallu jan azumi waje sadaka

utaba piu etuna wenu guruguru na utaba piu da ya sa almasri amma wal fajir wal fajir za ta de ya amal bil ma'asi to sa wani fondon do wo wa mutmainun amin an kalu cita do din da mu da so ko da duniya ki a hmm, jin um din da mu bune wani ga yin ba ga Allah tabaraka ta'ala ga awalan ya dilil ladina yarithuna al-ard ha أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم sokoka ula tula ban to ban ula tula ya zane zai gikin zane zai gikin guna min ba da ala azuma zane zai tebola a ran tula kyan launa shagun gaba yi sako ba a sofna wani zunubi ya tsawa ya wati laifin na zai ya kyan azaba na wadda ta bawa yi magana ba gula da ya mazu kan la ya a waga gaskiya bata daga da su ta so lawi ne lawi gaga ke zashi jigun

nga ba so ko ba lefi ne ya jine ya wani ti lefi mu jona ya jina za bana bale ga maka ga ga amna bi makran la ga to abu iga iga la ya mi ci ya za ba so ko ga ma ya mu da ne go ga tuwa na wa ile fi a jo yi e ji ma. da go lefi ba bagala su ko ta fi to yi to a ti ji ta ta ya fi sai ka fara su ko hmm tuwa تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تلك القرى eji kwaji don na kusa alaika yi fito ya ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni an ba ya yi labari aji kakan annabi adam annabi nuhu annabi hud annabi salih eh, annabi shu'aibu bata ya karatu an jani da jikin da mai bayyana ke annabi musa don ba ba su kwa bi karatu da ba sura nan su kuma a abin mutum da jikin ta wadana walakad ja'atu mursulun bil bayyinat lalatu chazi biya garbe hujjaji kakan na jinna na jinna amma ba ma ka ne yau mino a tagogoji imani a bima kan zabo min kabulu da yana to riga yaji kafirci gani be yi a wula gangama na jona ki yana ga gama na jona a ga mun ji da zai bayanin ga na ya da mutu kakan ki fassara yan ba ma kanu ne yau bi ma kan zabo min kabulu mini kucin-kucin alaku ba na ji a ilayen kwakasar yinan adamin da zai daza biyu gama ma gano da yi umaru da makar zabo min kablu afiza na jima ne ai ga jima ne da yana laga gama na shi jona a gama nuni fa ma kano da yi umaru da makar zaba biyu a waye lumu min al'ummamin khaliya ina al'umma da shi sha jona Ala alagagama nana a tsona ji fiza mu ba na ce gaga biyayi na aya wuce lagagama nana aya ga ji imani duniya ayi ga ji imani bena luma bi salu annabi shuaibu annabi nuhu bi bata wuce ji ene ji aja aja wazi le gaga e ga la fa so ko ba ji ma, ya so ko ji ni wuce ne da fe ga ya na a ci ji imani na to a tsona ji fi ba na aya ga ji imani ya. wani fende yau fasara na ke labe mini fasara wuce wani fama kanu li yuminu ba da ruyatul mujizat wala bi ma kazzabu kabla ruyatiha ai ga ji mania eh kemina Allah aya Allah tuci gaga mana zuciya yau lokacin Allah ne mujiza ya na tona na mujiza le na tasu su ai ga ji mania su kuma kaza ne kai tuba wurlawa ala kulubil kafiri a ci gama ya je ba kula da ya bayan kafiri ne aske imani saba amma mini fassara na ci ya kago sarai na a ga fama kanu da yi minu bi ma kan da gobin kablu ai ga ji imani gani bai na mari wula ga gamanana mari wula ga gamanana aji misalin da ci a ga so koya ciro ne to adalin ciwo zandondo aga gaskiya lawu kuga alle ya caba kuga gumi to abe ki kuga alle e e ya caba wuce ake wuga na gaskiyo yo wuce yin wafi wuce yin gbagboka wuce gama na zuwa ga a wule gaskiya daya gama na yin nan to kuga yi lo mu abin da ya gaskiya yin da gabiya a nan ko so ga mu gafa ma kanu liyumin afeza na ji mani bi ma kazzabu bin kabul be na lagaggama na chabai tun lokaci na lo gaskiya na ayi gbagbo ayi gba fiwa ga manan su gaggama na yona na to zumagwe imani a biya biya ke misali na ayiwe waka suna wani awo yiye na watu kwa kwa wagowa umawo awo yina wagowa awo yesu wagowa umawo lokaci ah, biyu na fe yi umawo ga a ci kuyo a gaskiya lawo wale kararan cina waye fi mayo wa ya gami ga gandun gayi na ya lamito mi gami tun na bani mi gayi to ya goro wa bileliya tsakanin su ko wa fiye ga gaskiya saboda lokacin wani ya gaskiya ya ci gaskiya wani wagomi kanga waje da mini misali na manje zai yana, a gake misali zanen na shakwata na shakwata waga da shakwata ba da moto na waga wafe shakwata ji mai moto ci na cabanin waga da zuni na ga da fiwa hmm, wai wato waga yawon gbọn wuwo su ga wato a minti guba guta wa wo biya hmm, wa wo biya daga gagba to a ci fama kanu li yuminu bima kadzabu min qablu e ga na la gaggama na caba mari na la gaskiya a tula gaggama na na fama kanu li yuminu afiza na biji ma ni bi na e, mu na a le gaskiya biya zuni ga aliyo ko zuwa ko zuwa ta yi mafarija ma le goga a mata ko ji ma na ba e, a bele biya lala su kuka kazalika ya tabawu Allah wa la kulul kafir a cikin wajin bayan guye guye da ne jaji kafirci na bo gas aske imani alubiya gudu wa gama alumma farman mutum ya keje su kuma ju zalunci adalci su kuma mutum san da kuma fare mu yau ya bi gama gwa su kuma ta kawo kyugo وما وجدنا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين amma wajidna li akthari mi'ad so ko ga yitugwa kwa tati alikawli ba man zige ne ma nuna yi ma na li akthari akthari min wafa'i la ahdi gwa kwa yitwa tati shi alikawli ba alikawli gobe so mun ga ga ba so ko eh tun tabalamari na jalitan da ba ni ga adamu ai ma ni a qur'a alikawli ji be so ko idan khada buka bin bani adam min wa shahadun wa ala anfusi alastu bi rabbikum qalu bala ha aye ga musoko amma soko ga mutun ta tishi sha alƙawari mutu ba wai wajen na aksaru na fasikin gwa kwa mutun tu zane ya ke bila yake milatu mulun lugana fasikan ce jiya yana soko ga ji ne kai na mana sada ci ta tana ji ne kai soko ci ya ci so ba ga a gya ba ko ya da wani sha Allah a yayin shi tuce tuba mini suratul araf Allah ga ya daji to ci yi ta da ya gomi ci ga bin yajo karatu kuna karatu a yayin shi tuce tukutana Ta ina nan ki daga bano ya mai yi so kogogi gubi pikin nawa ina alkhairi na su ku fala yau tilo su ku jina da khairu ya yi ganin jiya ya ni ne daji su ku gamu ya yi albarki gwargwado karatu ne ji daga farko ya sura a yi farko ya zunzai da yi nan nan gawa mu da su kai ici bici sarai ji su ku fagani da yi da igayyace daidai wannan su ku yi lada ni guci da kwallaki su kwai da tajin jini da gina gajiyar da dausi ne kwaji gwa zabu so caji gwa <coughs> ah, alhamdulillah daga na ya ga yan <coughs> fikiyo na da siya mu ci cani nime yan masala shi da wuta ya zumi na ya kuɗe shi ji wuta ba ya kaboyi ta ah, bayani na ijo to ta ci na ga ya da tun su ka ga go ji ayi su da ji yi ga da fi wa be mu yi ko yi to aske da ayi ya wa bai lan yi ji bata da go bayani da bushi shi fayi fani da watakila, kila yi ke wani su kun gwaji ji yi yo lokaci an ga da bi ya yi insha Allah ya yi bayani ya ni ga ga wani mashi shigan mai kasance wa shi ko kuma an yi su wa shi ga ba su kuna ina yi fata alheri da da wani su kuta alheri ya yi to e kwacin kemgbe jari kawai ne gunga ga coci fane ga lakaratu giki na ya ji bayanin da ci ne bayanin da ci ya e bi da muhimmanci sarai ipota e fabe nan na. ebe olutu ba bukata yi masala an bica masala ya tayo ale gaga Allah tabaraka wa ta'ala ga yi dan bi suratul baqara yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin nas wal hajj manufa ya tsa su kwazo lubin gara gin wace wacce wace mufe wace har halittu ya gumi felo felo ke bai da ba shi ku a gina da ga iti gando kila mace ya ce allawa ya ji a sallallahu alaihi wasallam amfani na dabbanu la'ayi ya ji amfani ganin bin yake lokaci haji ya tsaga ya lamitu ya caji ke lokaci kici ya cazu yau lokaci kici ala zo cici ala sallah lokaci kici ala sallah ko ya ji layo ba ta yi tsagayo uzuri ya tsa ne aji wa gama da yakin ba wani wagun ga ji fitina yi eji ne o le zaji kakan ẹ̀dàgútù nítò àwọ̀ ìsìnkú ti ká máa gáà yọ náà na adàníyàn na olé na olé nàgẹ́nà annabi sallallahu alaihi wasallam iga mi tu gambo ya dauzira insha Allah hadisi ne wa ga ila <coughs> bi be ne bi fa ba no no ga hadisi na da silsilat la hadisi shayya ya ala ya imam abbani hadisi ya kwako ce tu shi da gunici ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga as-sawmu yawma tasumu wal fitru يوم تفترون والأضحى يوم تضحون أزم fone ga laci cici fiazu ga e fone ga laci cici chazu cici ciga ya la sana no ga ifa sala la yo fone ga laci ya ya no ga sala la hadisin na wata kina wa kaza ne ce ga kin ju fasara ne hadisi da bane ju buka bi bayani da zinne ya bi tuye kurun gaba soci cinan sha Allah mine da fi ba nan dalili dabwa na aga ga ga al'ummar musulmi shi dana aga 70% ta da a aga fuka kaza ya ta sallo aga miliyan ji wuce a ga zama ci da buga ya ta sallau fuka amma ga 70% kawai 60% gwako ga funa alacica, ta ta sallah a ta su ko gwako ga funa alacica, ta la sallah nan za mu ci duga ga a ah, wundu ya can wuje wujja watakila wa gaga to abe ke mi gale ta ile na su eh wata le karara ita da wale ita ci shikenan na yawa dama ga wani musulmi ji ba bayani na man shi jina abe ke zaga tsale eto shi maji tsanu ya dalilin waga da na dubi da izadidi wuce ga buta ma wuce kuskure ci gawa ka ga iza dili matuka daga ji sallah ji musulmi ka ga iza dili ya mito etigun eyi ugan yen dondo etigun eyi ga ikabo iyo iga di perepere iya se ko bo ha wata le wa ga zo shi aga aji da be tsana wani ne ya bu ba aji aji sanarwa kí àgọ́ ọjọ́ bayani da igwa ko ya jife wani ya sumu idara idara a ilala ramadan wa yuftiru li ilala shawwal sirran lialla yukhalifa jama'a wa hadha qawl shafi wa riwayatun an ahmad wa madhhab ibn hazm bi qawli ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasubhu wa nalena agaga hukunci wayu tatiza libwa ji imamu shafi ji ta imamu ahmad waga le zaci maga wuje da wato bogi fe kuma ga da du mun fe mu wa maga ke fe wa fe so waye ta waye na la sala na oleo zaci maga wuje da yo zaji me ci gaba be azunyo wa da ma ga sun cici wa madaka fa ga za mu ci don mu la azun jija wa ma ge ni ci so gagati musulmi ji wa gengi ti giso a je da wajen ko gengi to ta fili wa <coughs> amma bayanin na bai daga bayan ma maliki wato abu a nifa malabiyon yana amma don gake yanayi mashuru da mazabi ma muhammadu gona ya sumu bi ru'yatihi wala yuftiru illa ma'an nas waga tsalewu mai yazu na cana ezo ci maga muje da wato goyo lo fe wọn ga dada ní ogun fẹ́ mọ́ wàsó àfífẹ́ só àmá wọ́n yẹ tó ń sálà náà lásálà náà ga wọ́n lé o wọ́n ta ga ìlú tí wọ́n káfà láàzùn náà fọ́ àzùn lè na gaya bayan na buka da ni mazabi imam abu hanifa na abu kun ga imam maliki ta tubo kun ga mai yi na tula da ni mazabi imam ahmad wani amma bayani ke damo be riwaya imam ahmad shehul islam ne tamiya magun ga yana buka ga e ba mu boy masala no so pata na wale e da tiga muje da ngato ga lo tube ile wayi ma e bogo ga fiazun ma kafana ezo ci gabe aga bele a ci gabe ci uci ji sanarwa ga jina a caje ni na fiyazun bayi wani na ke la wa le wa ga ezo ci ga wule ya ko mu je da bele ya ga ke lazun lazun ci ga wa la sallama ko kuma wa ke ngi ma dabe jama'i ibnu taymiya ga na ga yana ga tilan masala nan nan ga wujawi annabi sallallahu alaihi wasallam ga su mu yau mata sumu afwa ga annabi ga sawmukum yau mata sumu wa fitrukum yau mata tuftirun wa dhahakum yau mata dhahun azunye wa cha se fona ezoche ga daji ga foka ze le cha azunye ya cha fona ezoche ga bu bati ga azuye ga gikini na azuye olu gikini a ci gama tola ya yayin abu da da gobe albani ga a disu wani ta zuna madadin a lairuwa wa gani ne disu <coughs> hadisi na mai gbagba na labe ya mafari idan guba domin wani domin mafu a nabi gintara a nabi sallallahu alaihi wasallam mutiyo to waro da nan yi mawkufu da gaban ruko ugbo mu bela bayan sai na Aisha na yi mummi da shi ina annabi sallallahu alaihi wasallam ifwa da kai mun ga bawon fa kanat wuce ga garbe mun ga ga usku masu rukan suwaika eh ya ruku suwaiku fi na wuyan gicin da cewa ciwaye ga sauyi ko eyugi eyufi ya misali ya ji ga fi ga na ci ga fi sauyi ko to ya yi fi bi ma'ana la yufi wa qala ba mu ce da inni lam yamna'ani an asuma al-yawm ina farafa lima da ajibwa <coughs> gune mi ya gazu yin nan nan amma je na ci kamni bici lazu yin nan na illa ni qiftu an yakuna yawman na mi asuda in beji e farafa ne yi fa sallama ba ni safi ina na na yi ne ga ganye gun arafa na e ba lissafi ne ga ina na gaba yi fa sallon ga ina jimi da mu gana mi ci fe azun yayin Ibi alif sallallahu alaihi sai da tuna aisha ga annahu yawma yanharu nasu wal fitr yawma yaftiru yaftiru nasu hadisin na Hassan wal albani li ghairihi fi sahiha sai da tuna aisha ga a kici wai ke gabe uji fondo ci fo salla ko e yani fonne e choga la ci ci la salla ko no fo ko e dawo fo no jama'a zige la na ga e fo salla ko e fo no me e e e la ci ci la ya na fo ci ga e fo na la ci ci no al fitr yawma yuftiru nas to wata kila igaga ga hadisi guba bai mafari sahihi na mai babani ci mawkufu nai hasanu watakila wa yaji bukata kiman shi ga ya ci hadisi na jibo wa yi ji na yi almajiri za su mazu sapa-sapa ne da zuma wani a ga gaye kima na shi zo ga ci hadisi na jibo kima ta ci ugo ki a ji fahimta biyu <coughs> hadisi na wuce ga sai ga da ba ni juju ka kayi na alube dan gurko amma ga lokacin ga lalo kwamai ah, da waga yi shutukwi na wato tirmizi ga bai ci nulayen ulu bai yana mini sunan da tirmizi wani nula bai da sunan da tirmizi wani gai a somu yau mata sumun wal fitir yau mata fitirun wal adha yau mata dahun nula bai da mini sunan da tirmizi ba wuce ganga wa fassara ba'du ahli ilmi hadha al hadith fa qala inna ma mana hadha sawmi wal fitr wal fitri inma mana hadha sawmi wal fitri ma'al jama'a wa izamin nas muga man shi da bana ji fasara hadisi nan a mai gaga na yi mana hadisi nan bare ita asuru inna ma mana hada saumi wal fitri <coughs> ma'al jama'a wa min nas e kudweza jama'a muga ilami tuba sallallahu babu e kube jama'a muga ilami tuba azumbu ngala manzi gayo aga ibada yo jama'iyya uji banzala aga iga tsale idiga le mai idiga zo chi iga ya tsale ya acha ya ni agbe wa siyasa ti lu lo wa nge yito ga mudami ne na shari'a e boka ai ka do na iji ikhlasu kila mu unta iga iga to igbo ikhlasu kaga iga tsale mi to banja fe ma wa ga do tu ke no ne fi azu ya ibadan nan wa ce gan zeni ibadu yo jama'iyya so ya bago ba ni jama'a ga danan ga ga idan daganin kabo ga da cin ne ba kabo ya ga da wani foni bwana a kurji mawaci ko da ji sharin ya subul salami na sharin ya bulugul marami bi ma'ana ashaka sanani wai ga yi mini hadisi na gafi dalilu ala annahu yutabaru fi thubutil ilmi muwafaqatu lin nasi ena alaji sharati e ba tabbata yi je na iji guba bo to ba su na muga gaga muwafaqatun nas waji pade yi be zahi zakamaga zakamaga la sallo to madata chamu zakamaga fiazo madata chamu ina alaji sharati na don وأن المنفرد بمعرفته بمعرفة يوم العيد بالرؤيا يجب عليه موافقة غيره zana maga ne yau ma kirbe jama'i nan wajibu na ba mu cicu na mutu ne jama'a ta cibo wa yalzamu hukumu fi salati wal iftar wal hudiyya waje dole hukunci na tati jama'a ko tati mutu ka ku ga dara ina a cele ba ni musulmi ba kikini li gergeren na lai no ba ne ga ga gayya fi bayan na ja ga ka kai da ne ga wala ya ka ibnu kayyim mutum ga wani wani ga ya bayan mun ci na dan gurko na albani ga gwada silsila albani la lokacin fai ji bayani dan gurko ya ci hadisin nan da yi riya fiki na yi jabona yana layi tibu yi bayi na <coughs> ah, mene ga gan gwargwadon nan iga ga gai gan da ji fata ba wata kila malaika yana da mi alaji ishara nan zanu ga wa bayan tigan na wani silsila ya hadisi sahiha nya al albani jizi ya mafari e, e takada bako ce tushi da gutai watakila kai gasusu ya da bayani ya da bukata ila kabo yi bayan man na ja watakila bukata boye na bayanin da ci bai bai na imamu kurtubi labari da mini tafsirin ko na tafsirin kurtubi ba ni wani bayani wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin min qablu wa fi hadha li yakuna ar-rasulu alaikum shahida wa takunu shuhada 'ala an-nas na wani bayani na mutila masala ba ci ci bai ga wa al-ulama fi هذا الحرج الذي رفعه رفع الله تعالى ta'ala da so ko ga ma ja'ala Allah lakum fi ad-din min harajin ki bale so ko to ki a ki damu ci bapi muti na Allah mu Allah ki mu da no yayya na ji ma mu kursu be biga ga ji dan ka ga dan gurko amma musaya ga yana a karshen ga warawa عن ابن عباس والحسن البصري أن هذا في تقديم الأهلة وتأخيرها في الفطر والأضحى والصوم فإذا أخطأت الجماعة هلال ذي الهجة فوقفوا قبل يوم عرفة بيوم أو وقفوا يوم النار أجزاهم da ji fata gaga na yau wai ga yi gaga ibn abbas kula hadisi beto imamu asan albasri a ga ina ji fahimta bi ma ji ala na kufi fi dini min haraji na ngayi we so ko e gagaga e ti e tsajo e salla salla to salla ku to yazo yi nga so ko e gaga tabu jama'a ga jama'a ga bika azulla fana ma lazu na wuce foga ya tsacha a cabi ka wani ya fana ayi bayan sanda kobo a wuce ci diya gwa a ci dawo di ya arafa tuye fo arafa latuwa a gbawo di ko kuma a gbawo di ya arafa gaskiya wani ta na gwa arafa na agun arufa tafukuto ani agun tafukuto te ebo kuskure na lo aye bayin de safi ona ko agun tafo go be ni ne tafo go mugaye ne imanuna e baba ya ni na ba do no mugaye e na ya ni gaguna da wana ga ajizahum nkukea uziri ndo da ba fo ni na biye ko mo ko ba na biye ko fo ni na like ko mo ba na like na ula uziri ndo ya ya mini eji yi ila mini eji yi ila ti igun igaluwa maki iji mai tsama ɗan <coughs> lamu da muhimmanci sanin ya ci fassara bayani albani ne zana gada silsila na nulato bayani da yi ba na sahabe ya ce doji ne ba e ga magada bai masala na ilatagu e ilatagu e shari'a ya dajin a giza rayu fa a gim ala musulmi a gboroyi egbotigun lamari tigun e jiyan so wuce ga ya gagan masala na wuda khilaf amma ala khilafin fi bayyana wa fi kitabil muktabas fi shari muwata malik ibn anas radiyallahu anhu wa ma dhakarnahu huwa sahih ji ma hukum tudi masalan da amma yana lag ji bayanu da no ga tazuna wa mo ga ga ga ga arfa ka wa ima imam hukum tudi wa kadhalika al-fitr wa al-adha lima rawahu hamad ibn zayd ana ayub amma umar ibn munkadar ana bi urayra qala qala rasulullah alaihi wasallam fitrukum yawma tuftirun wa adhahakum yawma tudahun kharaja wa abu daud wa kutni wa lafzu ma zakarna wal mana bijtiadikum min ghairi harajin yalhaqukum so ku ga mai babu alkhairi atupa talo ayani eh idan ba ci dan jami'u sagiro wakati sai jami'u albani ne تتركم يوم تبتلون وأضحاكم يوم تدعون وأرفت يوم تعرفون الإمام الباني كسي وحديث سيء يقال لي سافي ندا بين يدلان ويغوتا ننباني مرفوع يبقى يدي حديث مرفوع غوتا مي كدوي كاكايا يو باتا ما ما ما ناجي ما يني يما ده موقوف سي دت ناشا دوله دي ولي حسن وقالوا فتح الباري ابن رجب ila bayani bai daga sharhin muhazzab sharhul muhazzab kana ashabuna laysa yawmul fitr awwal shawwal aga ga ga fasalla uji for uji e for efo mu fare shawwal ga fasalla a mutlakan ga dole dole efo e e shawwal ya mu fare ga ya fasalla hmm. wa inna ma wal yawm alladhi yuftiru fihi an-nas fa na zan ga ga inanna ito shaga inanna ilazu yi cici na ga ya yo fasalla yi na wannan fún mo fari yẹn ṣàwádìí ká mọ̀ dáwọn náà lissafi ká lè bá ń gẹ̀rẹ̀ lo tí wọn àbẹ́wọ̀n àbẹ́dà wá túwé ẹ̀bá ẹ̀gà kókóró jù ẹni láyé lábẹ̀ẹ̀dẹ̀ yẹn ní iná hákì òyò ìtòkọ́sọ̀kú ìgá jídò jì mọ́ hákì òyò ìgbẹ̀mú ìmọ̀ tí ẹtíkú zàmú pàtẹ́ ẹtíkú gádẹ̀ ìmọ̀ tí ẹkùsùn méjì zàmú itobo soko ya gati ikyo kere kere ma watakila wa kawe zanen mai gaga alata guna mutu za mai faya ta wanda ka mai cimu gaya na tarika shi jina tarika shi guna mai alata eh a ci bayo dole ya faya bane to tarika yau to faya dole ma a faya ina malawi dole ya faya e na ina gwi tiye gaskiya na yi guti ta kitabu wa sunna da ya gaji ti gé ayé alìmájìrí títẹ́ yìí láti kàtúnlọ pa mọ́rọ̀ tí kọ́ jì fíjọ ẹnẹ́jì ìdẹ́wùsì ní gẹ̀gẹ̀gẹ̀ kòrò ayẹ́gẹ̀ wọ̀sí fàájì pátá àbẹ́tọ̀ mọ́ìjà abẹ́ àfẹ́dùn àjíjí aláàlìmájìrí àjàkọ́ àjíjí eláwùjẹ́ ìbẹ́yìn láyìn ìbẹ́yìn ẹtúmọ̀gá wù àmá yẹ́tọ́ súnsún a títẹ̀ a gaga wuce ma. ebo etulu ugun na alati gun be yan ebo na kai ga susu aya asun a ito ma asun to bo na ude ma na amma na alati gun be yan gaskiya na yi elauje ebe kula tu murana kun kun tu sadiqi Qur'ani ni ga yawon gugu ba imadaji a soko hadisi ni ga yake lamito nga le shi ani la la kai na kuki ma ida kuki ma insha Allah ka to a tsoma daga wujuyo la wa bi milami bai idajin aso ko zane da wuja ne sunwa manye ma mele ya ne ti ya ne ya da ba ni ni ka sai mu yana da wani so ye ji fata ga ga itobo soko ilan kalilo titaci ina na ba ni jazun e shibe guto abe azun gada shibe guto te e su gada wana su kpazi litani e shibe guto ani da ya ga shi ga gaga yi gaga ya sallala litani ki jo a ga azun daga gbawadin ni ko gbawagan wayo amma ga ji fahimta kuskure ala daga chabo so e bogo litini fue ila salela shikene ifi la sala litini aga azu mfezo zani ola ni usu ndi gari kicha aga gaga ah, kemna ale chigai daga chabo no ga buta tubo litini fue eshidi bodini yafe aga to aza achale talata fwe, ifi la sala agaga ga le yayo sai larubo daga na le ale talata na ide ko ando na ale laruba da rikicin docha ya na kina be sanne itobo allah yi gala rikicin dan ajino ya da jigo itobo so ku e ti tigo wani yinan na ayala e salla zakamalala iguna wada bi mai musulmi jona itobo so ku e ti tigo na shi kenan kyan yi na da nga ba zai gbo dibu guba nga be gai gai la sale la unde gari kija kuskure ga to ji fahimta ji fara daga chabago ji kutiya mu fiya gai zo na ne je ge chayo eh ma ne gi chayo kada ka ibadu ya ona dibu mu ma gana eh afwa hadisi imam ahmad ko nga da yi nga da hadisi nga da dawa ni mustajaba ngula so ya ga ce bisi wa doyo ko ni kalme tan yau da yi imam ahmad ga da ya ga gonga wani ba duwa ni aduwa wuce wo ba so ko gon ga ubu amma ni ke tin wayo mo ga to aduwa na pa musara ina wa ba tunga aduwa na waba na waba ga so ko ai da shi yiwu ba da ya ko boro ndi ya gutu ta cin wabu ya ndi ya gimu jin wabu ya ndi ndi yin bin wabu ya aduwa mu tun guba ya zaci e bane ya zaci ga ta ju kin ga ta ju ito ko so ga ku ti ya mu e dabo mutsayi wana itala kana wa leya e bana ku ga bawa ya amma ku bo bo watakila wa maga ne wuce yanayi na wa'ina a coji na na gawo a jima eh amma ja don ziro kan na ci na to bayani ya na laaci ci na mataki na ci ne ya ji fili bo biya matsayi wuzire shi ga mace da zakan na ci to ya na ju la ta ba gan ga tina waye la ta fili bo ne ne ga ga ga ci ga kan na ci ga ma na ci ne ke su duna so dole ya wuzi ni leje ni itobo soko itobo soko itobo soko so ku da musulmi eti kitabu nabi sallallahu alaihi wasallam ku ci son zuci subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh so ka a ade litafin <laughs> kokorin da shi na ilimi ne musulunci wani a tawakokaniya bana auliya ya rahman wa auliya ya bukaniya ibn taimiyya na manna ko fawai bin lokacin da ya bukata yana to da na gade bukata ta shi na da wani yau mai naira ta riko naira da bi Allah na ga ta to karshe ga na man gaba na riga na ya ikiti mwana Allah na ndoro gani da wasan da lauka ya mun ga da dukkan kurkur kurkur min mun ja kwata na zanan dike ga na Allah ga amma na ga to shi na ga da ga ka zaga kuma ga don ga man ka zaga yau ta kana mun yau so ga wije ti da ni ga ga yi to fe na to ji da ci na ta mun ni wa ta ga mun ci ga mun ga wannan dai ai gana na ga lambe karshe na ngai na man gaga wato kan doro ezo ga fe gwa da nengo wala ne dalili an wani musu ne yedi na ga don wato kaida sunna wa da dalili be do la ki da fi shen gongo kaba kan doro ga ki da la fi shen gongo o ma de wa o dalili sa wa fe wa sa ki da an ci gan cho ka dalili un ci ga la ga ya ci ga mu sarki na mai la bayani be ba na ga ga ba duwa wajin gamba edo shafiya wa ibnu na imam ahmad ga gamushi ibnu taymiya ga gajirin na to zabani na zando shi bani na wata kila wata na ni wa ki dando tun da godan go jifuli ani na na ga aga shi shiri na ya Nga to edo shi kici ya ga man shi zuwa da feti bayani yazo ga aga shi na ya bi ga ke ji da wannan ke bula zike ga shi da wa ga ga na ya to ale ga idi tubu ya Allah wa idi ki ji hankuri sosai misali ba ne ni da naje gawo ga ga ga da shiri na yana ma ko ga ga da shiri a jaji da ga ha ga da shiri na ja to ki wo ke ri ke a da ce be zan ne to amma mi ga yi da ni yawo aka yi zo ga fa kafiri daga asali mun ci wa ga ba duwa da musulunci mu aya sai na umar kafiru zalla tinta anabi muhammadu ma aduwa ba ga suku lan uba sai da uba aduwa ya zai nan wa ko sai le ta ka da shi ka da shi ka ga suku ku da shi ba wani ga yadda zan shi da wani wai ga yadda dujiya wa anabi sallallahu alaihi wasallam sai waje kuje da wani e wani zan na kafiri zalla anabi muhammadu ma aduwa ba ga suku lan uba su kuma aduwa anabi so wani ga yadda kawai dai idi jankali mai fili kenan nan magabu ko tsoyina hmm? kenan wai le ga gan fahimta yanda shi nan ke lawo ya yi na banga na waliga so ci luba yi gaskiya kamin doro kene dai ga wani ga tuma yi ga karshe da nan ma ayen na shi bata waye shi gure an ayen na ja waye ga ci 600 years ago 800 years ago aya waye ka tun wa bela tun ko to de won pa o ma ga ko lo ye mon vani o ma ko ga ga shi pa we to inde la ti chin ne jibyo so yi jam ko yi ila mi to zai ji ka ta tu so shi ma mu biya yi da a ji ne ga gishi lasa ne ji da ne amma a sha Allah ba alimu wato da shi jo ti ki albarka ya ba alimu Matahariko Matahariko حكيم إبليس لله لا شريك له فيه إبليس لا سبحانك إلى الدنيا وزنه الحياة وكانك الفاسر النبي محمد هو الزيا وشريكين النبي محمد هو الزيا وشريكين لا يقربك الكره به الزبع نوره وزنه حركته بالعجل شبيه الأولى ومن كل اسم له إيهرم يدعي يعطيه جريمة أتعلمه الساكن نبيع ومحمد أتعلمه الساكن نبيع ومحمد بعد له العلم كما له الحديث الله محمد شبيه الأولى ومن كل اسم له إيهرم Vem cá.